Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau talata goma ga watan Mayun shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud ana kyautata zaton 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka za su kada kuri'ar samar da tallafin kayan soji da na jin kai ga Ukraine na dala biliyan 33 a wani lokaci daga yau talata. Sabon shugaban Koriya ta kudu Yun Gil ya fara aiki daga yau talata tare da kudurin kyautata dangantaka da Koriya ta Arewa. sannan ɗaruruwan masu zanga-zanga a sri lanka sun ci gaba da zanga-zangar buƙatar shugaban ƙasa ya yi murabus kwana guda bayan da suka tilasta ma firaminista yin murabus kanin labaran duniya kenan To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa a Abuja babban birnin Najeriya jama'a na ci gaba da kokawa dangane da dogayen layuka a gidajen sai da man fetur. Kalubalen da ya fara shafa harkokin yau da kullum. To ko me ya haddasa wannan matsala ta karancin mai a birnin? dalilin da kigga wannan dimbin layi yana faruwa a cikin birnin Abuja ba komai ba ne da muke bin ainihin gwamnati mun ɗauki yanzu wajen wata goma sha biyu ba su biya mu kuɗaɗen ba. Har ya kai fagen yanzu ba mu da kuɗaɗen da za mu je mu so mai bellantina har mu zo mu kawo a gidajen mu. To sai dai cikin wata sanarwa da ya fitar kamfanin mna na NNPC a Najeriya ya faɗi nasa dalilin. nnpc ya ce hakan ya faru ne saboda karancin yadda aka yi lodin mai daga depo-depo da dama ake samun hakan lokutan dogon hutu musamman na shagulgulan karamar sallah da aka kammala kwanan nan za mu leƙa ƙasar ghana domin jin kiran da aka yi wa mata kansu dukufa wajen neman ilimin fasaha sadarwa ta zamani wato ict muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. assalamu alaikum masu saurari da fatan a wuni lafiya ga labaran. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka na iya kada ƙuri'a ko a wani lokaci daga yau dinnan talata kan ƙudurin dokar samarwa Ukraine kayan tallafi na soji da na jinƙai na dala biliyan talatin 33. Gabanin yiwuwar kada ƙuri'ar amincewa a majalisar wakilan Amurka, shugaba Biden ya ce gwamnatinsa ta kusa ƙure duk wani iko da take da shi na tura ma Ukraine makamai da sauran kayan soji daga rumbun ajiyar hedkwatar tsaron amurka ta pentagon sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaro lloyd austin sun gabatar da makamanciyar bukata a wata wasiƙa ga 'yan majalisar dokokin inda suka buƙaci da su kaɗa ƙuri'ar kafin ranar 19 ga watan nan na mayu lokacin da suke ganin makaman ukraine na yanzu za su fara ƙarewa jiya litini biden ya rattaba hannu kan wani ƙudurin doka na daban mai bashi ikon gaggauta tura kayan soji da sauran tallafi ga Ukraine a ƙarƙashin wani tsari irin wanda aka bullo da shi bayan yakin duniya na biyu don taimaka ma ƙasashen turai su yaƙi 'yan nazi na Jamus. Yun Sigil wani sabon shigan ɗan siyasa mai ra'ayin riƙau ya fara aiki a matsayin sabon shugaban Koriya ta kudu a yau dinnan talata. tare da shan alwashin ci gaba da tattaunawa da ake yi da koriya ta arewa game da shirin nukiliyar ta mai haɗari da kuma tayin abin da ya kira wani gawurtaccen shiri na inganta tattalin arzikin koriya ta arewar muddin ta yi watsi da shirinta na nukiliya yun ya yi alkawarin ɗaukar tsauraran matakai kan koriya ta arewa a yayin yakin neman zabensa to amma ya kauce ma amfani da kausasan kalamai a lokacin da yake jawabin ɗaukar rantsuwa a daidai lokacin da ake daɗa fargabar cewa koriya ta arewar na shirin gwajin makamin nukiliyar ta na farko tun bayan kusan shekaru biyar. Koriya ta Arewa ta yi watsi da alkawura makamantan na yanzu lokacin da shugabannin da suka gabaci yun suka yi na ta'allaka taimako da daina shirin nukiliya. A Sri Lanka, ɗaruruwan masu zanga-zanga waɗanda suka yi watsi da dokar hana fita sun ci gaba da rera waƙoƙin nuna bijirewa ga gwamnati zuwa yau ɗinnan talata kwana guda bayan da munanan tashe-tashen hankula suka yi sanadin murabus ɗin firaminista wanda aka zarga tare da ɗan uwansa shugaban ƙasa da jagorantar ƙasar zuwa cikin matsalar tattalin arziki mafi muni da ta taɓa fuskanta a tsawon shekaru gwammai. Masu zanga-zanga sun yi cunkutsa a mashigar ofishin shugaban ƙasa Gotabaya Rajapaksa da ke Colombo babban birnin ƙasar a rana ta 32 don buƙatar ya bi sahun ɗan uwansa ya sauka. biyo bayan tashe-tashen hankulan da suka faru jiya inda har mutane hudu suka mutu. Wani umarnin gwamnati da aka fitar da daren jiya litini ya tabbatar da murabus ɗin Firaminista Mahinda Rajapaksa. To an jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. A Najeriya matsalar karancin man fetur na ƙara ta'azzara a Abuja babban birnin tarayyar ƙasar da kewaye. Lamarin da sana'a hankali ke gurgunta harkokin kasuwanci da zirga-zirgar jama'a. To shi menene haifar da wannan matsalar duk da cewa gwamnati ta yi ikirarin cewa tana da isasshen man a ajiye. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta yi ƙoƙarin lalubo mana amsar wannan tambaya a wannan rahoto da ta haɗa mana. Kamfanin mai na Najeriya wato NNPC ya ce ya lura da yadda aka samu bullar dogayen layukan mai a wasu sassan babban birnin tarayya Abuja. NNPC ya ce hakan ya faru ne saboda karancin yadda aka yi lodin mai daga depo-depo. Da dama ake samun hakan lokutan dogon hutu musamman na shagulgulan karamar sallah da aka kammala kwanan nan. wata sanarwa da kwanaki uku kenan da aka fara ganin layukan motoci sun bayyana a gidajen man fetur a babban birnin tarayya abuja abin da ya sa na ɗauki lokaci na zagaye manyan gidajen man inda na ga yawancin su ba su da mai musamman ma gidajen mai masu zaman kansu abubakar mai gandu ɗakin gari shine mataimakin shugaban ƙungiyar dillalan man fetur ta ƙasa ya yi mini bayanin dalilan da suka sa aka shiga wannan halin dalilin da kika wannan ɗimbin layi yana faruwa a cikin birnin abuja ba komai bane kudaden da muke bin ainihin gwamnati mun ɗauki yanzu wajen wata goma sha biyu ba su biya mu kudaden ba har ya kai fagen yanzu ba mu da kudaden da za mu je mu so mai bellantana har mu zo mu kawo a gidajen mu mu sayar saboda an kasa biyan kudaden dakon mai saboda haka kada ainihin kasuwancin mu ya karaya domin karaya na kasuwancin independent marketers ko shakka babu zai shahi duka inbin najeriya ga baki daya duk da tabbacin da karamin ministan man fetur na kasa Timi Presilva ya bayar cewa akwai lita biliyan biyu da rabi na man fetur a kasa 'yan bumburutu ne suke ta cin kasuwar su babu kifta idanu. Sunana Basira Haruna. Ina ɗan taba haraka ta bumburutu ne domin ban da sana'a yi yanzu. A rana zan iya samun riba dubu biyu dubu uku sabanin kuma tasfot da 'yan sanda civil defense da sauran su ma ba za su so muna wannan sana'a ba suna bibiyan mu ne da gudu muna cikin kasuwanci. Wannan karanci ya shafi harkar sufuri kamar yadda Hafizu Sirajo mazaunin Abuja da wasu masu neman man fetur suka bayyana mani. Na sha baro gida na karfe biyar da wani abu in zo in bilayi. Ba mu samu mun shiga gidan mai mun sha mai ba sai dai mu sai black market. ten lita dubu hudu dubu uku da dari biyar dubu uku. Gaskiya abun ya kamata a gyara. Sunana Bala. Layi ne na fi bi domin bai da kewa dinga saya wurin black market. Ya yi tsada sosai. gwamnati su yi mana kokari mai din ya zo mana muna da mai a najeriya me yasa yana ba mu wahala haka bai kamata ba sunana salisu umar ni mazaunin masaka ne ina shigowa cikin gari ina harkokina sakamakon wannan rashin farashin man yake dan yin sati a nan sai wuke ke koma saboda kuɗin motan ya karu daga masaka yana biyan naira ɗari biyu ne yanzu yana biyan ɗari hudu ɗari shida. to sai dai ga mai nazari a harkokin man fetur injiniya yaya muhammad yana ganin akwai abin dubawa a wannan karancin da ya kunno kai a daidai wannan lokacin. al'amarin ƙasar nan yana wa talaka tsoro yana biyo dukkan mai kishin najeriya tsoro ya za a ce mai muna da shi a najeriya amma kaftal na ƙasa abuja kansu su ba su da mai sauran jihohi fa su ce menene ya kamata shugaban kasa ya bincika me ake a pef ya bincika me ake a nnpc ya bincika me ake a dpr ya bincika me ake a ppmc domacin major marketers da suke da farm tanks su suna da advantage in mai ya zo daga waje za su samu kai tsaye su kai duk inda suke so a cikin ƙasar nan amma independent marketers su ba su da wannan dama sai kalilan daga cikin su in ba haka ba wannan kasa tana dab da ta durkushe. abin jira a gani shine irin matakan da hukumar kula da hada-hadar man fetur za ta ɗauka na shawo kan matsalar da ke kokarin durkusar da harkokin sufuri da ma na yau da kullun a ƙasar Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, nigeria. To da fatan za a mana afuwar kutsen da aka ji kafin wannan rahoto. To cikin wata sanarwa da ya fitar dauke da sahanin jami'in hulɗa da jama'a Garbadin Muhammad kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ya bayyana nasu dalilin da ya sa ake ganin dogaye layukan man a birnin na Abuja. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina kaina ya ga sanarwar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Kamfanin mai na Najeriya wato NNPC ya ce ya lura da yadda aka samu bullar dogayen layukan mai a wasu sassan babban birnin tarayya Abuja. NNPC ya ce hakan ya faru ne saboda karancin yadda aka yi lodin mai daga depo-depo. Da dama ake samun hakan lokutan dogon hutu musamman na shagulgulan karamar sallah da aka kammala kwanan nan. Wata sanarwa da kamfanin NNPC ya fitar mai dauke da sahanin jami'in hulɗa da jama'a jin Muhammad ta ce wani ƙarin dalilin kuma na samun dogayen layuka a gidajen man shine samun karuwar sayan man da ya zo daidai da yadda wasu mazauna birnin ke dawa daga hutun sallah. Kamfanin man ya ce yana ƙoƙarin ganin an shawo kan wannan matsala ta hanyar aiki tare da sauran abokan hulɗarsa wajen ganin an ƙara yawan lodin man da ake fitarwa. Daga ƙarshe kamfanin NNPC ya tabbatar wa mazauna birnin Abuja da ma 'yan Najeriya cewar yana da mai makare a ma'ajiya. da ya kai lita biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar da zai wadatar da ƙasar nan na fiye da kwanaki arba'in da uku. a gaida Hassan Maina na wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran duniyar. To Mahmud a China hukumomi a birnin Shanghai sun daɗa tsaurara dokar takaita zirga-zirga ga mazauna birnin miliyan 26 duk kuwa ci gaba da raguwa da adadin sabbin kamuwa da cutar COVID-19 ke yi. Mazauna wasu unguwanni daban-daban sun samu umarni a rubuce cewa ba su da damar ficewa daga gidajensu ko kuma karɓar saƙonni a matsayin abin da hukumomi suka kira lokacin yin shiru wanda zai kai akalla kwanaki uku. sabuwar dokar ta zo ma mutane da mamaki ganin cewa ba da jimawa ba aka baiwa mutane damar ɗan zagayawa a unguwanninsu. Akwai ma labaran da aka yi ta yadawa a kafafen sada zumunta a canar na kwasar mutanen wasu unguwanni da aka tarar cewa makwabtansu sun kamu da cutar ta corona aka kai su otal-otal ko wasu wuraren keɓa jama'a da kuma labaran yadda jami'an kashe cututtuka kan shiga gidajen haya su yi ta fesa magunguna. ana kyautata zaton kasashen finland da sweden za su shiga kungiyar kawance ta neto a hukumance zuwa ƙarshen wannan watan a matsayin martanin mamayar ukraine da rasha ta yi kasashen biyu sun ce matakin da rasha ta ɗauka ya canza yanayin tsaro a turai kuma barazanar nukiliya da rasha ke yi na buƙatar matakin tsaro na haɗin gwiwa irin wanda neto ce za ta iya samarwa 'yan majalisar dokokin finland sun shiga muhawara kan batun shiga ƙungiyar ta neto bayan da aka wallafa wasu muhimman batutuwa game da tsaro a farkon wannan watan ana kyautata zaton za a yanke shawara cikin kwanaki masu zuwa a bayyane yake cewa komai ya canza tun bayan da rasha ta fara yaƙi a ukraine abinda ministan finland kan harkokin turai titi tupurainen ya gaya ma muryar amurka kenan. a gaida Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Ghana inda mahukuntan ƙasar suka yi kira ga mata da su himmatu wajen ganin an dama da su a fagen neman ilimin fasaha sadarwa ta zamani wato ICT. Ma'aikatar sadarwar ƙasar ce ta yi wannan kira gabanin fara shirin nan da aka wa take da Girls in ICT a shiyar Bono. wanda ake sa ran zai horar da 'yan mata dubu ɗaya a fannin ilimin sadarwa ta fasahar zamanin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ridwan Abbas ya aiko mana daga Akra. 'Yan mata a ICT wani shiri ne na kungiyar sadarwar ƙasa da ƙasa wadda manufarsa ko yadda 'yan mata su gwaninci a ICT a nan ƙasar Ghana. Ma'aikatar sadarwa ta ɗauki nauyin shirin tun a shekara ta biyu. Ana dai shugabantar wannan shirin ne a jihohi biyar bana da sun ka hada da jihar Bono, Bono East, Ahafo da Savannah. Abin da ya jawo takara wa manyan makarantun 'yan matan na yau da kullum inda ukun farko uku da ishirin mafi kyau da makarantunsu za su karbi kyaututtukan kuɗi masu soka da laptops da kuma ɗakunan ict kakakin ma'aikatar sadarwa na koko esa ta bayyana daga musu ta ga halayen 'yan matan they don't underestimate it at all they use it very well and Ba su rena kayan aikin da aka ba su ba suna amfani da su yadda ya kamata. na ga kamar dukkansu sun himmatu su yi galaba. Ba shakka a takara tilas ne a samu wadda ya yi galaba akan haka duk yaran nan. Su dubu sun zama jakadu na ma'aikatar mu. Mun sa ido akan su mun tabbatar da zaran kaci ka zaɓi sana'a fasaha sadarwa. Wadai shine manufanmu muna tabbatar da haka. Mini ministan mu ya ba su dama su isa ga kowane mu su tabbatar su cimma wannan buri na samun faɗakarwa sana'ar ta ict da suke bigi kuma mu ita ce za su ɗauki wannan sana'ar ko da wani irin kwas suke manufarmu mu cusa fasahar sadarwa cikinsu domin yanzu muna cikin lokaci na yanar gizo kuma ministan ya ce lokacin digita ne a ghana madam koko ta kuma ba iyayen yara shawara su rinka yin ma'ayansu tare da tallafa musu a burinsu na samun kwarewar ilimin fasahar sadarwa to parents to guardians to ta ce zuwa ga iyaye da masu rikon yara ga duk waɗanda suke zama madadin kallo ga matasanmu za ku himmanta su su shiga fagen ilimin fasahar sadarwa saboda shine abin da ake kai a yau kowane irin kwas suke sun sani muna fariya da su su kuma san cewa muna cikin zamanin ict kuma ict zai iya canza rayuwarsu don haka in kina da diya da ke son ta yi ict kar ki bari ta rinka cewa oh kosin maza ne sana'a ce ta maza muna son su masu gina website muna son su kuma su zauna bayan mashin masu ɗauke da manyan-manyan kayan aiki su yi aikinsu a kansu a matsayinsu mata mata don haka zuwa ga iyaye da duk mata da duk kowa ku himmata 'ya'yanku ku ɗauki kwasa-kwasan sana'o'i yau madam haulata yakubu jami'ar kiwon lafiya ne ta kuwa yaba da shirin sunana haulata yakubu ni medical lab technician ne daga ankan medical center wannan shiri da ministry of communication suka shirya a yaran mata su koyi ICT. shiri ne mai kyau zai taimaka musu akan kowane course da suke ni na ci amfanin ict da na koya yanzu haka a cikin aikin da nake yi ya bar na samu hawa kan abokan aikina wayanda su ba su koyi ict don ni a saukake ina samun cin gaba saboda na koyi ict wani abin ba sai an gwada mini ba Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 uku kenan na yamma da minti 18 a can birnin na Accra wato 4 da minti 18 a Najeriya. Nijar kamar da Chadi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma sannadi na ci gaba jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da babban jami'in sashen nazarin abinci da noma tare da kiwon dabbobi, karkashin hukumar mofa a Ghana, Malam Jafar Dankwabiya. bisa koke-koken da manoma ke gabatarwa na yau da kullum. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Akumasi Hamza Adam ya tattauna mana da wasu manoma kan yin matsalolin da ke ci musu tuwa a kwarya. Amma kafin nan ga ci gaban tattaunawarmu da Malam Jafar Ɗan Kwabiya. ba aikin da bai da masala amma in aka zamna aka ce a aikin noma shi saboda nashi masala na da yawa masalan shi duka shine muna jiran ruwa ne na hadari yayi inda ba don wannan ba da ran na ka galo dama ka bude ma abincin ka ruwa in bai son ruwa ka kulle mai ruwa shi muke kira irrigation system mu ajiye hanyoyin da zai taimake mu in an samu abincin da yawa abu biyu ne shine ya zamu ya mu fidda abincin nan daga gona ya kai gari ko ya kai cikin kasuwa dole dole dole ba mu ya mu yi haka she in mun samu hanyoyi masu kyau hanyoyin da za a iya a dauki abincin nan a kawo gari wani lokaci ana iya a yi noma noman abincin ya saura cikin gona ya kuma fara sirowa saboda an kasa daukan abincin a kai gari sannan cikin infrastructure da muke magana shine wurin ajiye abinci yau koya kuka samu abinci muna magana manyan kasashen ga US da sauransu suna da abincin da suka ajiye na gaba in terms of in lokaci ya zo ya musu wuya yau mu nan mun ce muna da buffer stock da buffer stock sun yi kokari sun yi sun yi warehouses wurin ma'adanan abinci abincin kenan sofa an ya ai mana kaman tamanin amma tamanin da kanshi ya wani irin amfani ake yi da shi har gobe manoman mu ba su da wurin da za su ajiye abinci saboda me shi kuma yana tsoron ya zan yi in yi noma in kare ban da wurin da zan ajiye abinci ya bata shi je da shi kasuwa in ya takwafan da zai samu ko kubun da zai samu haka zai karbi ya zo gida ya zo ya yi noma bayan noma bai iya ya ciyar da iyalin shi gobe mun samu ragowa cikin waɗanda za su yi mai za su yi noma kisa masalolin suna da yawa da ya kamanci mu da kanmu mu duba mu magance su ba dole ni shaidai mu sai muna jiran external ko mutanen yan kasan waje su zo su taimake mu ba mun iya mu taimake kanmu kuma noma shine mafitan mu in muka gyara shi muka sarrafa shi da kyau shi ya gyara sauran wuraren da gwamnati ke neman mafita kansu kamar services da sauransu amma noma shine mafitan mu gana sai dai ko na yi tattaki zuwa wasu gonaki a inda na tattauna da wasu manoma ga ga dai bayanai da suka mini bisa matsaloli da suke fuskanta. Sunana Abdul Fattah Hussain ina noma albasa da ayoyo da sure da kabe da su salad. Problem mu shine yanzu haka shine batun ruwa. Ruwa na damu ba ruwa yanzu. To yanda muke noma na mun rage yanzu in kana noma ika abin ga 20 sai ka cire 10 abin ga takin zamani Shike damu mu yanzu haka fa yanzu yanzu kayan ga duka yana so yana so takin zamana ba wani bayan shi last year muna sai 1.2 eh, amma shekaran gari muna sayin shi abin ga 5 million 5 million ba mu yi mu sai yana bar aikin mu nana koma baya su Muna noman ayaba, muna kiwon kifi, muna kuma yin albasa, muna yin shure da ayoyo da alif kuma muna yin kabeji kuma. Amma saboda rashin ruwa ya sa ba mu ya muna yin duka kamar misali a ringa albasa da kabej ba mu ya muna yi nomin wannan saboda rashin ruwa. Muna iya mu yi shi ruwan ya zo ya kai wani lokaci ba mu samun ruwa muna ba kaya. Isa eh bari kayan ya bata. Ya bari ma aikin mu bai cin gaba. Kayan kuma ina need fertilizer kuma yanzu ga batun fertilizer ya yi wuya. Isa ba ba mu iya muna samu muna siye kan da. Na tuntubi ɗaya daga cikin manyan jami'an sadarwa na gwamnati Malam Muhammad Awal ya dai yi mini bayani kan matakan da gwamnati ke ɗauka domin ganin an shawo kan wannan matsala. Batun fertilizer maganar gaskiya shine gwamnati da kanta ta sanar da mutane kamar fertilizer ya yi tsada saboda samun shi ma a sai yana da wuya don muna dokan kamar 30% eh, kamar kashi 30 duk baki ɗaya muna samun shi daga rasha ne so yonga abin da ake tafiya daga rasha nan ba a samu wannan shi sa wannan cikas ya zo a cikinsa amma gwamnati na duban wani hanyar da za a bi a taimaka saboda mutane su iya su samu su sa da gonakinsu na biyu shine batun irrigation da muka fara kasan gwamnati ya fara abin da ake kiran shi one village one dam shine in ka je kowane kauye akwai dam wanda aka yi da za a taimaka ko da yaushe in lokacin ba lokacin ruwa bane ko kamar yadda yan meteorological service suka fadi kamar an yi wuyan ruwa lokacin sun iya su doki su yi eh, noma da shi amma ka duba abinda gwamnatin gaye na farko shine a tono irrigation dam daga upper east wannan an rehabilitate an fara aiki shi yasa ana iya shuka vegetables daga wurin sa'an nan na biyu shine shi one village one dam nan kuma ya taimaka a hannun yadda za a yi a samu eh, a yi gonakin nan amma an ka duba batun da ke magana batun loan da aka ce yanzu loan in ka karbi ruwa da ke kai yana biyar in ka duba gaskiya a 2016 eh, shi yana kashi 35 amma yonga saboda an ka duba policy rate lokacin da yake kashi 35 policy rate wanda kamar yadda bank of ghana suke ba bankuna nan shi eh, rancin nan eh, shi na 25.5 yau an zo da shi 17.8% eh, in ka duba highest da zaka samu ganin ka shine 25% even though muna ga kila ya je tsama kaɗan amma bai kai yadda aka ce 35 nan gwamnati wa'annan shirye-shirye yana yi ne saboda yadda za a yi dole na ya samu ya saya wuri guda masu sauraro a nan zamu mu dai sai a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin makomasi hamza adam sai kuma jul leathers gresham da ta daidaita mana sauki da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya ce salam VOA Hausa to kasar Rasha ya kamata ki daina cika baki akan mamayar Ukraine da kika yi. Domin kuwa ita nasara Ubangiji ne yake bayar da ita ga wanda ya so. Wasiƙa daga Yahaya Dannu Azare da na Mairo Umar Makera da Umar Abubakar Odoji Azare da Dauda Ali Madaci tare da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura. sai saƙon alhaji umar fareba gashuwa ya ce salam voa hausa allah ya sa fara taron yanayi na cop 15 a birnin abidjan na ƙasar ivory coast da niyyar yunkurin an karar da shugabannin ƙasashen duniya buƙatar ɗaukan matakan yaki da sauyin yanayi ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu sai saƙonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga kinunu sani yunisari da faruk mage karoga da idris m ahmad yunisari daga jihar yobe suka ce salam voa hausa muna jajantawa al'ummar garin da maturu da ke jihar yobe sakamakon iftila'in ruwan sama tare da iska mai karfi wanda ya afka musu jiya litinin da yamma wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar tare da jikkata wasu da dama muna fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda suka jikkata kuma Allah ya ba su lafiya daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kiyaye afkuwar hakan a nan gaba amin to mun gode ku ci gaba da turo muna da saƙonninku. kafin mu je ga labarai a takaice ga wannan sakon. An cuta mai cutarwa. damn it. yanzu kuma ga labarai a takaice. To Mahmud ana kyautata zaton 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka za su kada kuri'ar samar da tallafin kayan soji da na jin kai ga Ukraine na dala biliyan 33 a wani lokaci daga yau talata. Sabon shugaban Koriya ta kudu Yun Suk ya fara aiki daga yau talata tare da kudirin kyautata dangantaka da Koriya ta Arewa. Sannan ɗaruruwan masu zanga-zanga a Sri Lanka sun ci gaba da zanga-zangar buƙatar shugaban ƙasa ya yi murabus kwana guda bayan da suka tilasta ma firaminista yin murabus. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi. agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah kai wato karfe 8 da rabi kenan agogon ghana yanzu kan a madadin ibrahim garba da ya ta ni gabatarwa da kuma julie leathers gresham da ta hada mana shirin sai kuma injiniyar mu wato nashwan ni mahmud lalo nake cewa matara a shirin namu na idan allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.